manuniya. Da alamu dai turka turkar taka takun tanka kan harkar harkallar siyasa da mulki a Najeriya na ƙara ƙiba. Ba girma ba arziki ake shiga harkar zaɓe kuma so ake a ci zaɓen nan ko ta halin kaka. Matan shugaban ƙasa a kashe mata kuɗi don a gyara mata ofis ɗinta ya yi kama da matsayinta. Matan shugaban ƙasar Najeriya ai ba ƙaramar mata ba ce. Game da cece kucen da ya biyo bayan bayyanar rarara gaban 'yan jaridu kuwa Farfesa Abdallah Adamu Uba na jami'ar Bayar ne yake cewa akwai sauran kallo a gaba. Ba a gama abin ba, ko kaɗan. Kar wanda ya mamaki cewa nan gaba sai ya kalubalanci Abdullahi Tegwar zan kuma sai ya kalubalanci Tinubu ɗin. Babu wanda suke tare da rarara wanda bai kalubalance shi ba, in ban da wa'annan guda biyu. Shin mai saro ko ka lura ma dama cikin kalaman dauda ka hutu rararan akwai alamun ɗaura ɗamarar sabuwar gaba? Kullum suna cewa in je nan, in je nan, su sun ji shiru, ina zuwa Abuja, ina kaza kaza, to wallahi Abuja da nake zuwa, ni nake kai kaina kuma in dawo da kaina ba wani abu da ya fito waɗannan fa so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sannan mu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duk sabiyar Juma'a yake yi muku maraba. Shiri na ɗari da arba'in da uku cikin jerin shirin manuniyan da masaro ke cewa ya riga ya ɗaga lamba. Me yiwuwa kuma ɗaga lambar amma ta harkar harkallar siyasa a Najeriya ta sa tsohon shugaban kuma zaben tare Najeriya Farfesa Attahiru Jega ya jaddada wa duniya cewa siyasar na cike da abubuwan fargaba. Da yake ɗan siyasa wasu suna ta ba da takaddun jabu ga hukumar zaɓe na ga lalle lalle ya dace ba wai kaɗai waɗanda suka yi takara ta primaries ba 'yan ƙasa ma da suke da labarin wani yana da takaddu na jabu su ma a ba su dama su ɗaukaka ƙara domin in aka yi haka ina kyautata zaton cewa duk wannan matsalolin da muka gani za a yi maganin su menene kake ganin yake kawo rashin daidaito tsakanin 'yan siyasa bayan an zaɓe su wallahi duk wannan yana da alaka da son rai da son kai da kwaɗayi na 'yan siyasa siyasan nan wasu 'yan siyasa sun mai da shi ciniki kuma ba girma ba arziki ake shiga harkar zaɓe kuma so ake a ci zaɓen nan ko ta halin kaka don haka waɗannan matsaloli su suke sawa bayan ma an ci zaɓen sai a kasa taɓuka komi wanda zai amfani jama'a kuma abin da kawai za a samu shine sai kace na ce da husumiya da faɗace-faɗace tsakanin su su 'yan siyasa ɗin maimakon su haɗa kansu su yi zurfin tunani su ga me za a yi domin a ceto ƙasa siyasa kuma domin talaka ya amfana da wannan tsari na siyasa. Game da amincewa da ƙaramin kasafin kuɗin da shugaba Tinubu ya tura wa majalisar ƙasa kuwa wasu 'yan ƙasa ne suka fara kukan cewa akwai matsala babba. kwadai dai kuma tuni shugaban kwamitin bin diddigin kashe kuɗin gwamnati a masar jan tare Najeriya sanata Ahmad Ali da ya ce shi bai ga wani abin ciwon baki akan ƙarin kuɗi a cikin kasafin ba. Dalilin kwarye-kwaryen kasafin kuɗi shine sabuwar gwamnati ta shigo akwai abubuwan da ta ga ya dace a yi su ko don ingantar da kasafin kuɗi na shekara ta da uku kuma bai yiwuwa ko da kuɗin tattare suke ɗakin shugaban ƙasa bai da ƴanci ya kashe su sai ya zo ta majalisa amincewa da wannan ƙwarya kasafin kuɗi ta kawo cece kuce da yawa cikin al'umma musamman na batun wasu kuɗaɗe na gyara ofishin matar shugaban ƙasa da ake cewa ofishinta babu shi ma a kundin tsarin mulki. baya cikin kundin tsarin mulki amma a tafiyar da mulkin Najeriya da ake yi da ai a turanci akwai convention wato abin da aka saba yi saboda haka yi wa ofis ɗin matan shugaban ƙasa a kashe mata kuɗi don a gyara mata ofis ɗinta ya yi kama da matsayinta matan shugaban ƙasar Najeriya ai ba ƙaramar mata ba ce da farko ma tukuna kasafin kuɗi ya mana kaɗan mu miliyan ɗari biyu da wani abu ana maganan wani wai tiriliyan uku nawa ne tiriliyan uku in kika mai da shi a dala yau ya yi kaɗan. Gaba ɗaya yanzu ai tiriliyon ya kai ashirin da takwas kenan yanzu a kasafin kuɗin bana kawai. Eh to ishirin eh, tiriliyon ishirin da takwas ki raba tiriliyon ishirin da takwas ga mutane miliyon ɗari biyu da hamsin nawa kowa zai samu. Tun bayan bayyanar baje bayanan da mawaƙi Dauda ka Kahutu rarara ya yi wasu kanawa ke ta ƙorafin cewa rararan baya bugun gida wato katsina sai dai kanawa kawai yakan tasa a gaba. Sai dai shehun malamin jami'ar nan da ya yi shura a ɓangarori guda biyu farfesa Abdalla Uba Adamu ya ce idan dai maganar rarara ne to su kansu katsinawan ma ba su tsira ba. A katsina an kafa wata ƙungiya a shekara ta bakwai wa ita ah, a APC aƙida. To aka biya shi kuɗi ya ce musu mutunci kuma ya yi duk gaba su 'yan apc a ƙidanin wata ma a cikinsu hakkila ke ya kira ta kamar yadda kira baraka kilaki to saboda haka shi bai da zancen wai kishin kano ko kishin katsina ba shi ne a gabansa ba kuɗin da zai samu shi ne a gabansa saboda haka ya zo kano ya yi wa 'yan kano kuma ya je katsina ya yi wa 'yan katsina ma garin su jihar su da ake cewa a ah, ai ba zai yi ba ya yi a nan din kuma wanda ya yi wa din ya ce musu mutuncin din manyan mutane ne ba su daraja a katsina amma kun yi mamaki cewa duk a nazarin da kai a baya yawa mutane ba a taɓa tattauna abin kamar inda wannan ya fito yanzu na bahar bai ma yi waka ba tukuna amma duniya hankalinta ya koma kai a ban yi mamakin ba saboda kamar yadda na ce ai dan dai ba a lura bane amma ai ya kalubalanci Buhari din a wakar matsalar tsaro to amma kuma mutane suna ta faɗar ra'ayoyin su kuma haka dama mu manazarta muke so mu ga ana yi mu kuma aikin mu kawai mu zauna mu tace mu naɗa mu gaya duniya kaga dangantaka tsakanin hanyoyin sadarwa da kuma al'ummar yau da kullum ko bayan wannan damban dambarwar dambar bayanai da ake gani na rarara ma farfesa Abdul Bello Uba da mu ya ce akwai sauran rina a kaba. Ba a gama abin ba, ko kaɗan. A yanzu ana ganin yana bayan shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu da kuma ubangidansa Abdullahi Tegwarzo. To babu mamaki. kar wanda ya mamaki cewa nan gaba sai ya kalubalanci abdullahi te gwarzon kuma sai ya kalubalanci tinubu din saboda me eh, babu wanda suke tare da rarara wanda bai kalubalance shi ba in banda wayannan guda biyu abdullahi te gwarzo da kuma tinubu su da ludayin su ke kan dawo a yanzu to idan watakila ba su bashi abin da yake so ba ko kuma suka bata wa wayansu rai to saboda haka babu mamaki nan gaba nan ma shi ma kansa bola tinubu ya shiga cikin wakar tasa duk da cewa baya bai iya hausa ba amma mukarrabansa za su yi masa bayani to kuma bai rabe daban yake da bahaushe a wajen daukan fansa a wajen fushi da shauransu daban yake saboda haka yan siyasa su suka saka shi yake yin wayannan abubuwan su ji tsoron allah su san cewa fa yanzu duniyar ta canja ba kamar lokacin da zaka ce ai dan kwairo ya yi waka ya zagi wani dan siyasa amma yanzu an nemi wakar an rasa ko kuma ana kokarin ma a tuna me ma sunan wakar yanzu ko fa fa'a da yake yana nan a youtube yana nan a facebook yana nan a ko ira aje yake internet din nan fa gaba ɗaya ba in kai deleting abu ba ya tafi kenan ba yana nan a wani guri a aje kuma za a iya zakulo shi saka nan da shekara 20 30 kana dan siyasa ko kuma dan ko wani abun nan zai ji cewa kai ne kasa aka ciwo wani zarafi so uh, darasin dai shine bai kamata kamata dan siyasa ko mabiyin dan siyasa ya bada kuɗi a ci mutuncin wannan dan siyasa wannan ba daidai bane a kuma su kansu mawaka bai kamata a dinga amfani da su saboda a ci zarafin mutane ba Tun ma dai wasu yan Najeriya suka fara bibiyar kalaman rararen da suka ce ai tun a karan farko a taron manema labarin ma ya riga ya fara sukar gwamnatin shugaba tunubin da yake kira jagaba ina ƙara bawa mutanen mu hakuri wannan tsari da ake ciki a yi hakuri da shi sai mu jira man ba irin wancan jiran ba idan Allah ya taimake mu an samu falal alhamdu in ba a samu ba za mu ce to kowa ya zo ya dauki layi mu nemi wata mafitar ba wannan wadda muke ciki ba wani mukami yake bukata wani jari wani kaza wani kaza kuma kullum suna cewa in je nan in je nan su sun ji shiru suna kunkunai ina zuwa Abuja ina kaza kaza to wallahi Abuja da nake zuwa ni nake kai kaina kuma in dawo da kaina ba wani abu da ya fito kuma na bakin yanzu ina jiran ko wani dan kan zagin na samu kuɗi a lokacin Buhari yazo ya ce zai min martani in tumutumu da shi in tumutumu da mai gidan shi in tumutumu da kololuwan ma ba abin da zai faru na san komai ka batutuwan da za mu iya bajewa kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kwanakin da aka keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke saboda haka akwai buƙatar su guji wa talakan da suke mulka uquba domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari biyu da casa'in da biyar ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne dama suke ta faman ruba kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudala duk makon duniya ganin ta tattaro muryoyin da za ta kawo wa manuniya tsaraba. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabata ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya.